بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin muktasar halil muna shahi na ɗari da sha uku muna cikin babi mai magana akan janaza malam ya yi magana akan abubuwan da aka kyamata cikin sallar janaza bayan mun kare magana abubuwan da an ka halatta Yana yiwa muna cikin karatu malam shi intifati yake wa kuriya halku tsari wa kalmu zuhuri wa huwa bid'atun a to halilu kenan an karhanta asigatin matacci yana da gashi da jiki ne kamar irin gashin kai ko gashin hamusa to makaruhi na a aski to amma in gashin ne na an ka aski na wanda zai ya aska ya haram ko gashin kamar mace don musu lana eh makaruhi na an kashe makaruni na azumi ga matacce mai rai kuma cirewa an kashe shi kasar da adda zahi amma irin kasar kodan ko an asiya mu kuma ko bid'a na ya haka nan wa ma ma'ahu in futila an kashe to kamar la an kai magana ha an asi an kashe to a hada da abinan cikin da kawai wala tun ruhu idan idan mace ce dama abin da ya samu mai mutuwa kuraje sun kai mai yawa da jiki wanda suna gumda ruwa to sai Allah ya mai cikawa ga kuraje nan ga jiki na sun gumda ruwa to ba a dora sa masilla ko alluwa a dora hukunci ba a waje kurji na wanda gumda ruwa a bashi da adinai wa yuhazu abuha amma idan wani ciki ya wasu to an shahi gwargwaron abin nan da an rangon rangwame an ka cikin sina to an shahi don ka ba ta da kabari an sarhanta wa ra'atun inda mautihi makaruhi na yi karatu gun mutuwarsa wato lokacin da aka gaza mutu sai a zo a dora karanta qur'ani to makaru na ranka mai hujja da shi wata aya da bar wani umarni ina misalin abin da an maka makaruni ta ta ne dari kamar sa turaren daji da gida a haka domin wai a kore warin mutuwa ku san wannan ba dole ana haka an kai mutuwa gida sai a sa kasko sai a haka turare a ya ke kai ruhi na wa hu haka nan ko makaruhi na wato karatun ƙur'ani bayan mutuwar matacce a karanta shi makaruhi na wa ala qabrihi haka nan makaruhi na a zo ga kabarinsa a ce a karanta wani abu na ƙur'ani domin salaf ba su wani aiki ba wasu yawon halfaha makaruhi na shi ma daga murya bayan janaza Allahu akbar Allah wawa ni cikawa bawa Allah da makaruhi na wa qawlu sagazuru laha makaruhi na cewa ku nemi gafara gare ta jama'a ku neman mai gafara to makaruhi na a sha domin an ce ba a ji wannan gasalan ba sai malamin nan sai ibn sayyar ko sa'id ibn zubair an ce wani ya ce ku neman mai gafara Allah za a gafarta mu wani yace kar Allah ya gafarta saboda ya abin da ko ko daga jawahiru cikin kolin nan ko ga jawahiru karata mu ka gane shi kenan ko na'u la gafara Allah lahu la gafara lahu eh to shi ne Allah lidda wanga ya faɗa na magana cikin mutanen sunna su kawo bid'a to ai ai addu'a ce da an kawo ga addu'a to gobe mutum na bari a ɗan wani ko baba ne kada bai to mutum karatu a waɗannan jahilai na kowane in ka ga da kalma ce doguwa ana karɓar gasa zai ce a ta kulhu Allahu ɗari ko ce da bismillah ko a karanta kulhu Allahu abadi a mai hidau ko a karanta sunni ba a ta suna yi sai ta kai cikin mutum in ka tsara mutum ka ce littayen da an ka ce yi haka muka so ni ya ganin mutumin na sai ya zuwa kai to mu je Hmm. wasu rahu an haɗe la salati makaruhi na ya mutu sallar jana'iza ya dawo ba a yi masa sallah ba A bala iznin ko kuma ya dawo ba a yi sallah ba bai nemi izini ba a musanta ba idan ka ce wani jana'iza in masu ita sun ga tsawaita to kana zuwa inda waliyanta kake ce wani ko da ni zo jana'iza zai na da lalura ya Allah ya so a bani dama in koma zuwa ana yin haka babu komi na raka sulaliya hmm. hmm? in lam yadawwalu ko ba ba amma an ba kawai ta ba amma an ta sun ce an ce za a jana'iza shi da kare tara ana na ana na ana ana dama dama a goma to shi ko yana da lalura ta kare goma da rabi yana da mace sulale ta babu ko eh la'izi mun ga shi ko wa Hamlu, hada la wudu'in an karhanci ɗaukar janaza ba da alwala ba don ni wannan shi kuma tare tare da aka yi shi ne ɗauka akawa ba shari'a an kawa illa ba don yana iya kawo mai dalilin ai sallah ba shi ba an ɗauko janaza an ajiye gaban sallah shi kuwa ta zuwa zuwa alwala limanin gaggawa kika yi ta sai wani liman in yawa janaza sallah sai ta kiyaye domin wurin wurin tahlili din nan yabo ga ubangiji wanda su malikiya ana alhamdulillah lazi amata wa haya wasu mazhabi suna karanta fatiha sannan da salati da manzo sallallahu alaihi wasallam to sannan addu'a ga matacce to addu'a ga matacce ana so a tsawaita ta amma wani da tanidin da da salatin da ya ma sai ita addu'a eh sai ka maki ne karanta kamar da take shiga wasu ha to aka ga addu'a tayi amma haka aka so to wa idha haluhu bi masjidin makaruhi na shigar da janaza cikin masallaci awo awo majiba hmm? awo wannan shine kaulin sahihi shi ƙaunin kauli sahihi amma akwai kauli wanda suka ya halaka shigar ai aisha ta magana shi ko mamakin abin da ya samu da ne maza sun kamanci annabi bai sallah da dan bai dawo sai cikin masallaci an ka ce ba cikin masallaci na lokacin da aka yi wannan masallacin bai kawo nan ba an yi da wannan kusurwa to amma dai tunda an samu abin nan kauli na an halarci wannan kuma ba ba matsala ka ta kun ga zahirin wurin nan kun ga rafi to mu zo Awo. Ah. Awo. Haramun, muharramun, awo. ‘Yan an kai magana a bisa ga tsaunin zaman matacce na gasa, to shigar da shi masallaci haram na. in ku an kai magana bisa ga cewa mai tsarki na ci mata shi to shigar da shi masallaci maka rufi na na tsarki eh ya na tsarki ba a hadisi a cikin hurairah ba wanda ya ga manzo Allah ya lamu manzo Allah ki na ce ka amma na kasu da masu sai da kai ba yace ko da kake ne manzo Allah la na jasu dan da tsarki yace a'udhu billahi innal mu'mina la yanjisu ni ne da gaskiya to hayyan wa mai da mu'mini da gaskiya tsoro. Wata kararu ha maimaita sallah ga matacce ya ka yi, ko salatu alaihi da sallah gare shi masallaci, shigar da shi makaruni, sallah gare shi makaruni. Wata kararu ha da maimaita sallah, an yi matacce sallah a kuma zuwa kuma maimaitawa, makaruni na, sallah biyu. wata gasilu suludun ko an karahanci matacce shi abin nan mai janaba shi wa matacce wanka domin mai janaba kasan mala'iku na in ba matsala ba suna gudu daga gari sai mala'iku matsala to sai a sa ya matacce wanka maka ruhi na so mu zo ka fi ɗin ko kamar wa ta yi wanka sari makaruni na wata hannun tuhu da sa mai turare wata zuwa tuhu da ambata mai suna wasu latu alaihi da sallah gare shi wa zamnuhu da sun kudai shi da sun kudai shi da dare da tun makaruni na ba eh sai ya kai maka masa amma wala ya ban ba aibi na ba a so da nan cikin gida ya zuba yana cikin gida to don mai gidan nan lura sai sai ta kama ya kawo dillali wurin sun an kai ga kabari sai a kabari wannan na karina to ba a cewa ya an sai gidan nan miliyan guda ake tunda an samu kabari to za a rage dubu ɗari a ba a zama gina a ai ba a zama gina eh ba ba sari a a ba shi ka tashi ba shi Ka ce shi aka yi an eh a'a ai gaza malamai sun ka saba da gina kari da kuma cewa ba a gine amma yanzu ba magana gina muka ba a yi ba shi gidan yanzu a sai sai har ka ciniki ta kawo nan da wadan an sai sai ba aiki gina wurin turbi to amma da kun ka ce wai ana gine shi ka gane sai eh bida ne haza hmm. Awo. awo awo wata masu tuba haɗu jini da samani awo iza zahara awo walan yuna ba baya ha izle fi kabri hu hurmatu kabri al-kabiri ila li malik radiyallahu ta'ala anhu in wajida mushtari biya tikidan in mai sayan gida ya samu kabrin sa ciki ni za ka ce maliki قال لا أرى أسجد عيبا لأنه ليس له غرمة الموت موتا إلى أبا يجوز انتفاع بموضعه ina halatta a yi amfani da wurin da yake aiki zuwa a zamna. Eh? Ala a kara ku zuwa alika. Amma haka nan. Ibn Salulu. Isa almajiri ya kutsa mana ne duk lahil kabiri to a babba hikan babba ba ya halatta abin nan eh, aibi na yan an ka babba an ka samu kabarin babban mutum cikin gida bayan an sai ko aibi na yana iya walwala kirki yana iya sa a rage majalisin nan kuɗi an a rage kuɗi ni yasa daga wahiru eh awo wannan yana halatta wa in bi addu ni bayani wala ni mai tsari radda wala ni mai tsari radda ya dai muku ra'u ko ko kuna da ra'u duk bugun da an sai haka ne yake kowa sai ya tara ku inda inda masu karatun da wahiru ah, ana ko magana yake isuwa li hurmati intifa'ihi bi qabrihi li annahu hubtun in dai an riga an san mutum na annan kwanci kabari na to gina wurin na azam da babu babu wannan magana ka san suna cewa yan shekara arba'in ko ba suna yan dabarun nan ba to in dai an san mutum alqabru hubutun la yabna wala yamut ma dama bi eh wasiya ba la abuka mun ban magana sai yanzu ban mutuna maka magana ah. <laughs> kila ga ɗaya bacci saboda haka wai ciwon ga saboda haramcin unwani da wannan wani da wannan ba alaji ba wato wuri guda na aka abin nan ta san yanzu shi mutum da rai ne bai son in yan mutu a gini ko yana so to dai mu je wani sannan shi mutum ya san in an ka ce ya kabarin uba ne bai son a gina to dai mu zai ga uba wani babu wayan zuwa ai alwar ma yana da rake ba alwar kamar alawara kai na mace kamar alawara yana da to mu zo ba a karahanci wankan mai haila ba ga matacci can ba an ce an karanci abin nan mai magina ba domin a warki saboda ita mai haila hadasinta bai gusuwa ne sai lokaci ya yi. amma mai janaba in mutum na janaba yanzu in shiga makewayi minti ishirin ina ku da mu zo mu zo wa salatu fadil ya ala dabi'in makaru ina sallar mutumin kirki duka mutumin dabi'a ma abuci wato alfarma ta ilimi ko wani aiki na addini a cikin shugaban addini ko a ce khalifa wani babban mutum na a ce ga ɗan bid'a ya mutu a ce a gane wurin sallah to ya yi makaru eh wanda an gani kuma ta ta addini ta addini na kafa in bid'a ta mukaffara kan da kai ai haram na amun su da kabiratin ko kuma bayyana da babban laifi bidiyoyin inda kake ko akwai su da cikin da wani da abu da yawa ko a karanta wani abu mu sai tafiya alamar yi ta ya sa yau da da ake yi ta amma lan ya bi wannan bid'a da ta harfi da ita ba idan kauli in gata ce to ga sai ka shiga da su ga da dole nan nan ya ya ba su da to mu sai amma sun kabira ce ko ko mai bayana da babban laifi kamar mashayi na an kace ga yakin ya shawo amma ya da kuma Allah an da cikawa to ma abuci daraja ta ilimi da daraja ta aikin addini da daraja ta wani abin na halifanci yanzu ai gaga wanda duka wanda ake cin sarki ta binjega halifa wana malam buhari malam buhari babban mutum akwai babban mutum na ba to shi kada sai ya ga wannan wani wanda wai an ka ce shi a sarkin gwandu halifa wana to ki daga wanda an sokoto halifa wana to ki daga to haka na wanda an ka da addini da shugabanci a sai a sa fito mu fito fito mu fito mu fito mu kai Allah ya to sai ni alama alama hada hugo alama hada hulka talu haka nan kuma an karanta sallar liman ga wanda ya za haddi ne kashi haddi ne kashi eh, wanda ya za haddi ne kashi an ka sai da haddin da haddi aukarin ko sakayya wani abu na yana haddi ko kuma an kai sakayya walau ta wallawun nasu dunan ko da sun ce baliman daga ka ban mu da shi kawai ba yin wannan da aka bayan su in an hakan mu wanda irin aure ce, ya an ce shi bari a cikin gudu ko bari an ka same shi ko ai sai ko ba na kai ba to liman bai zai sallah an ka ce to inda ya zan liman bai mai sallah ya an kashe shi da haddin ko an kashe shi da kawadu an ka ce in ma ta kabla wannan an ka tsare an ka ce an riga yanke mai hukuncin kisa domin haddi ko a yanke mai hukuncin kisa don kawo can yana cikin gida ya rufe ya haɗa rai tun da ba jiran lokaci suke ba kamin lokaci suke sai ya haɗa rai to liman kashi mai haɗi amma duka da cewa yana mai ko yana mai sallah ko mai sallah ba tara da dole kaiya. wannan na kashe wannan kuma kashe jari wata a darab kan yana nisa don inda darab yake wala yau ga shahidi mu wata kabilin za a yi don hmm? sai a kwana na aiki hmm.